daga nan tehran sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran ke magana da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga dufai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 da 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas. 9,500,6,54,86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Bismillah rahman rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tare amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wannan gabatar da muna ɗauki da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka haɗa da sharhin bayan labarai. Akwai shirin nan na kun san sai kuma mu koyi harshen Farisanci sannan don matasa akwai shirin mu koma noma. sai kuma tarbiyyar iyali shirinmu na ƙarshe shine kiɗe-kiɗen iraniyawa amma hal yanzu ga labaran duniya da dumi su. da farko ga kanunsu sojojin ƙasar iran sun gwada wani sabon makami mai kakaɓo jiragen sama mai suna majid tare da nasara sannan za ku ji cewa mutanen amurka sun gudanar da zanga-zangar goyon bayan falasɗinawa bayan tattaunawa trump da kuma netanyahu dangane da gaza sannan za ku cewa jajircewar mutanen gaza ne ya sa afirka ta kudu ta shigar da ƙara hamci kasar isra'ila a kotun ƙasa da ƙasa wato icc yanzu kuma ga cikakkun labaran Sojojin sama na Jamhuriyar Musulunci ta Iran sun sami nasarar kakkaɓo jiragen yaƙi na makiya da aka sawara tare da amfani da makamai masu suna Majid a cikin atisayin sojojin sama da suke gudanarwa a kudu maso yammacin ƙasar. Jiragen yaƙi wanda ake sarrafa su daga nesa dai suna da matuƙar muhimmanci a yaƙin zamani a halin yanzu. don haka sojojin sama na ƙasar iran suka ba wa al'amarin muhimmanci banda haka tana da makiya wa'anda suke da su a yankin wa'anda suke suke iya amfani da su a kan ƙasar ta iran atisayin dai an sawara jiragen makiya da dama ne a sarin samaniya wa'anda suke ƙoƙarin faɗawa ƙasar sannan aka cilla makaman garkuwan sararin samaniya na kasar mai suna majid wanda suka kakkaɓo su gaba ɗaya mutanen ƙasar amurka sun fito zanga-zangar nuna rashin amincewarsu da korar falastinawa daga gaza bayan taron da 'yan jaridu wato na shugaba trump da kuma netanyahu suka yi a birnin washington a jiya talata kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto masu zanga-zangar suna rera takin cewa gaza ba ta sayarwa ba ce maganganun trump a baya-bayanan dai dangane da yankin gaza ya jawo cece kuce da dama a kasashen duniya a birnin washington dai mutane sun yi ta kawo wato batun kare haƙƙin bil'adama 'yan ƙasa da kuma tauya haƙƙin wata al'umma wacce ta yi shekaru fiye da 75 tana neman haƙƙinta na komawa ƙasarta daga ƙasashe da suke rayuwa rayuwa irin ta 'yan gudun hijira na lokaci mai tsawo a lokacin tattaunawar da shugaba trump ya janye shawarar maida mutanen gaza daga ƙasarsu zuwa wata ƙasa daga cikin ƙasashen larabawa ya ce dama yana son wato ya kwace gaza sannan ya kula da shi ya cire dukkanin bamabannan da suke a gaza daga baya ya miƙa wa haramci ƙasar isra'ila yankin har ila yau shugaban ya kasa samun wato amincewar majalisar dokokin ƙasar ta amurka da wannan shawarar tasa rashid talib da ilham umar duk musulmi ne a ƙasar amurka 'yan majalisar dokokin ƙasar wa'anda su ma suka yi amincewa da wannan ra'ayin ƙasar afirka ta kudu ta gaya da falasɗinawa suka jajirce wajen kare ƙasarsu daga amshi ƙasar isra'ila ne ya sa ta gurfana da amshi ƙasar isra'ila a gaban kotun icc don kawo ƙarshen kisan kiyashin da yahudawan suke masu kamfanin dilacin labaran ip na ƙasar iran ya ƙara da cewa ƙasar afirka ta kudu da tana wato ta daɗe tana goyon bayan masu gwagwarmaya na neman 'yanci a duniya daga ciki har da ƙasar falastinu da aka mamaye har ila yau da kuma ganin tarihin da ƙasa take da shi na yaƙi da wariyar launin fata a ƙasar duk sun haɗu sun ƙarfafa ta wajen wato ɗaukar matakin kotu a kan hanci ƙasar isra'ila jakadan ƙasar amurka ta kudu a nan teran wato francis molloy ne ya faɗa wa kamfanin dilancin labaran iran press a nan tehran a jiya talata ya kuma ƙara da cewa wannan ɗan kaɗan kenan daga abin da ƙasar afirka ta kudu za ta iya taimakawa falasɗinawa da shi yaƙin gaza dai ya farkar da mutane da dama a duniya kan al'amarin gaza da kuma yadda ƙasar isra'ila take amfani da dukkanin ƙarfinta a cikin watanni goma sha biyar da suka gabata don kashe falastina da kuma rusa gidajensu ƙasashen duniya musamman ita afirka ta kudu da ta ɗauki wannan matakin ne saboda yadda ƙasar isra'ila ta ƙi mutunta dokokin ƙasa da ƙasa musamman wanda suka shafi mutuncin bil'adam da kuma haƙƙin rayuwa na falasɗinawa. Masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran. shugaban ƙasar afirka ta kudu sare ramaphosa ya gana da hamshakin ɗan kasuwan nan kuma abokin shugaban ƙasar amurka na yanzu wato donald trump elson musk bayan da trump ɗin ya yi barazanar dakatar da tallafin da amurka take bawa ƙasar afirka ta kudu shafin yanar gizo na labarai ya nakalto wato african news ya nakalto shugaban ramaphosa yana faɗar cewa ƙasar afirka ta kudu ba ta da wa'anda wa'anda wa'annan zarge-zarge na shugaba Trump da yake magana a kansu sannan ya ƙara da cewa wannan kuma yana daga cikin kundin tsarin mulkin ƙasar afirka ta kudu kafin haka dai mox ya faɗa a cikin shafinsa na x kan cewa ƙasar afirka ta kudu tana, tana wato kwace filaye daga fararen hula don mayar wa wasu baƙaƙen fata marasa galihu masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. kuma da yanzu kuma sai sauran shirye-shirye mu wanda suka hada da sharhin ba labarai akwai shirin nan na kokun san biye da shi akwai mu koyi harshen farisanci sai kuma don matasa mu koma noma wato tarbiyyar iyali da kuma shirinmu na ƙarshe wato kidikidan iraniyawa da wannan kuma ke cewa aini lafiya. Sharhin bayan labarun namu zai magana ne kan yadda kafofin yada labaran gwamnati a Gaza suka bayyana mummunan alkaluman hasarorin da yakin 'yan sahayuniya ya janyo a Gaza da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. ofishin yada labarai na gwamnati a gaza ya ce sama da mutane dubu sittin da ɗaya ne aka kashe a yakin da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ƙaddamar kan gaza da nufin shafe al'ummar yankin wanda kuma ya sanadin raba falasinawa sama da miliyan biyu da muhallinsu ofishin ya bayyana haka ne a yayin wani taron manema labarai da ya gudanar a asibitin alshifa da ke gaza a ranar litinin inda ya ce daga cikin waɗanda suka yi shahada 47,883 inda ya ce daga cikin waɗanda suka yi shahada 47,887 ne suka isa asibitoci yayin da 14,222 suka ɓace a a ƙarƙashin baraguzan gine-gine ko kuma a kan tituna kuma adadin waɗanda suka jikata ya kai dubu goma ofishin ya kara da cewa adadin waɗanda sojojin mamayar isra'ila suka kama a matsayin fursunonin yaƙi ya zarce dubu shida da ake tsare da su a gidajen yari kuma suke fuskantar musgunawa da cin zarafi da azabtarwa iri-iri kuma da dama daga cikinsu sun yi shahada ta hanyar azabtarwa yayin da yawan waɗanda aka tilasta wa gudun hijira suka haura mutane sama da miliyan biyu wasu daga cikinsu sun yi gudun hijira fiye da sau 25 a cikin yanayin rashin ayyukan yi kamar yadda fitattun kanun labarai a yakin kisan kiyashi da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta gudanar a gaza su ne kai hare-hare kan kananan yara da mata kuma waɗanda suka yi shahada daga cikinsu sun kai kananan yara 17,881 kuma daga cikinsu akwai jarirai da suka kai 214 waɗanda aka haifa kuma suka mutu a lokacin wannan ta'addanci kuma iyayensu biyu uwa da uba kuma su rasa rayukansu yayin da yawan matayen da aka kashe suka kai dubu goma sha biyu da ɗari uku da sha shida ofishin ya kara da cewa sojojin mamayar isra'ila sun yi kisan kiyashi har sau dubu tara da ɗari biyu da sittin da takwas kan iyalai a lokacin yakin wanda ya kai ga goge bayanai da aiwatar da kisan kiyashi a tsakanin fararen hula wanda sojojin mamayar isra'ila suka kashe iyalai dubu biyu da casa'in da biyu gaba ɗaya daga cikin sahun fararen hula yayin da sojojin mamayar isra'ila suka kashe iyalai 4,889 wanda ba su bar kowa daga cikinsu ba banda mutum ɗaya kacal inda ya gamu da ɗaci da hasara da zafin rabuwa da zuriyarsa. har ila yau sojojin mamayar isra'ila sun kashe jami'an kiwon lafiya dubu biyar daga ciki akwai ma'aikatan lafiya da 'yan jaridu ɗari da biyar da jami'an tsaron farar hula ɗari da yayin da fiye da gidaje dubu da hamsin a zirin gaza suka lalace a lokacin yakin ofishin yada labaran ya tabbatar da cewa yakin da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kaddamar kan yankin zirin gaza ya sa asibitoci kusan talatin da hudu sun daina aiki a yankin yayin da hasarar da yakin ya janyo ga bangaren sufuri ya haura kudi dalar amurka biliyan ɗaya da rabi a ɓangaren ilimi kuma an lalata cibiyoyin ilimi 1661 waɗanda suka haɗa da makarantu 927 jami'o'i da makarantun ƙananan yara na naziri cibiyoyin ilimi da aka rusa su gaba ɗaya da wasu cibiyoyi sun kai 734 waɗanda aka lalata wasu ɓangarorinsu yayin da sojojin mamayar isra'ila suka kashe ɗalibai dubu goma sha da ɗari ma'aikatun ilimi kusan ɗari da ɗalibai dubu da biyar lamarin da ya hana ci gaba da karatu da matakan ilimi daban-daban a yankin zirin gaza ofishin yada labaran na gwamnati ya ayyana zirin gaza a matsayin wani yanki na bala'in jin kai wanda ba shi dauke da duk wani abin bukatu na rayuwa wanda ya ɗora alhakin kan al'ummar ƙasa da ƙasa da kuma buƙatar ƙungiyoyi daban-daban da su shiga cikin gaggawa don ceto mutane sama da miliyan biyu da ɗigo hudu daga yankin da ake fuskantar hatsarin mutuwa daga yunwa ruwa da sanyi da cututtuka. ofishin ya ɗora alhakin halin aka mai wuya da yankin ya shiga kan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da tsohuwar gwamnatin amurka ta joe biden da duk wanda ya ba da duk wani nau'i na tallafin siyasa tattalin arziki ko goyon baya ga gwamnatin mamayar isra'ila da suka janyo wannan bala'in jin kai ga al'ummar falastinu ofishin ya jaddada cewa an tsara shirin sake gina zirin gaza tare da bin matakai daban-daban da kayayyakin da ake bukata game da samun haɗin gwiwa tsakanin cibiyoyin gwamnati da cibiyoyin jama'a da kuma hubbasan cibiyoyin ƙasa da ƙasa kuma buƙatar gaggawa ita ce aiwatar da shirin da ake buƙata na shiga tsakani dangane da agajin gaggawa da samar da magunguna cikin gaggawa a nata bangaren hukumar kare fararen hula a gaza ta tabbatar da cewa falasinawa a yankin gaza suna rayuwa cikin mummunan yanayi na jin kai yayin da dubun dubata ke zama a fili ba tare da matsuguni ko kayan masarufi na rayuwa ba bisa la'akari da barnar da yahudawan sahayuniya suka yi musu kama daga kisan kare dangi rusa duk wani abin more rayuwa na tsawon watanni goma sha biyar kakakin hukumar tsaron farin hula muhammad basal ya bayyana a cikin wata sanarwa da ya fitar ta hanyar kamfanin dillancin labaran anadolu na kasar Turkiyya cewa falasinawa a zirin gaza na fuskantar mawuyacin hali da kuma mummunan yanayin jin kai saboda har yanzu dubun dubatan su ba da matsuguni da kuma rashin ababen rayuwa ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba. Biyar ga watan Fabrairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da shida ga watan Sha'aban na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 46 da suka gabata a rana irin ta yau a lokacin da juyin juhalin musulunci yake gab da samun nasara kuma yake ci gaba da kankama a kasar Iran din marigayi Imam Khomeini ya ba da umarnin kafa gwamnatin wucin gadi wadda za ta gudanar da harkoki har zuwa lokacin da za a tabbatar da al'amura a faɗin ƙasar ya kuma bayyana manufofin jamhuriyar musulunci wanda yake son a kafa a wannan ƙasa sannan kuma ya buƙaci gwamnatin wucin gadi wadda za ta kafa hanyoyi waɗanda za a yi amfani da su domin cimma wannan manufa. Har ila yau marigayi Imam Khomeini ya kara da cewa gwamnatin riƙon ƙwarya ce za ta gudanar da zaɓen raba gardama domin fayyace irin tsari wanda zai gudana a ƙasar Iran sannan kuma ta gudanar da zaɓe na 'yan majalisar dokoki na farko da kuma jagoranci aikin rubuta sabon kundin tsarin mulki a ƙasa. A duk lokacin da marigayi imam Khomeini yake ba da wannan umarni jami'an tsaron sarki sha a lokacin suna ta kokarin su na karshe wajen murkushe zanga-zangar al'umma a fadin kasar wannan umarni na margayi imamu kumaini wanda ya bayar yana a matsayin wata babbar manuniya ce da ke ishara da cewa tsarin da za a kafa a kasar iran yana da bambanci da tsarin da aka kawar domin kuwa tsarin da aka kawar na mulkin kama karya ne da mulukiya wanda kuma al'ummar kasar iran ba su da ra'ayi a cikinsa da kuma yadda ake tafiyar da shi yayin da kuma sabon tsari wanda ake shirin kafawa a kasar iran zai mai gurbin tsari na mulkin mallaka tsari ne na jama'a wanda ya kunshi ra'ayoyin al'umma na ƙasa baki ɗaya da kuma ba su damar zama masu gudanar da al'amura da kansu wanda kuma shine hakikanin demokuraɗiyya margayi imam kumain tun daga wannan lokaci ne tashin farko bai bayyana kansa a matsayin mai neman mulki na duniya ba wanda kuma wannan shine babban sirri da kuma bambanci wanda yake tsakaninsa da sarki sha da kuma sauran sarakuna waɗanda suka gabata faɗin ƙasar waɗanda suka gina manufofinsu a kan mulkin jama'a da kuma al'amari na duniya wanda kuma shine babban abin da yake gabansu da kuma sanya su yin zalunci da babakere akan dukiyar al'ummar ƙasa da kuma yin 'yan kore ko kuma zama waɗanda suke biyayya kai tsaye ga manufofi na 'yan mulkin mallaka da kuma turawa na ƙasashe. Damar 'yanci wadda aka bi wa al'ummar ƙasar Iran domin gudanar da mulkin su da kansu daga farkon juyi ya ƙara tabbatar musu da cewa a wannan karan sabon tsarin da za a kafa a ƙasar na 'yanci ne ga al'umma kuma zai kawo ƙarshen mulkin kama karya a ƙasar Iran. masu saurare ko kun san cewa shekaru 144 da suka gabata a rana irin ta yau biyar ga watan fabrairun shekara ta 1881 fitaccen masanin ilimin falsafa kuma mai bincike a kan addinin musulunci daga scotland thomas kalil ya bayan ga kasancewar thomas masanin ilimin falsafa ya kasance mai zurfafa bincike akan ilimin addinin musulunci ta yadda ya kai ga gano cewa babu wata magana mai shiga zuciyar mutum kai tsaye ba tare da shamaki ba kamar ayoyin alkur'ani mai tsarki hakanan kuma ya bayyana cewa bisa bincikensa ya gano cewa annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da allah yansa tsarkaka abubuwan da yake faɗi dukkaninsu al'amura ne waɗanda suke tattare da ilmomi. da hikima wadda ta sabawa irin ta ake gani a ɗan adam ya rubuta littattafai masu tarin yawa a bangaren ilimin falsafa da kuma mahangarsa kan addinin musulunci ya kuma yarda cewa addinin musulunci ba kirkirar ɗan adam ba ne. masu saurare ko kun san cewa shekaru biyu da suka gabata a rana irin ta yau wato biyar ga watan fabrairun shekara ta 2023 Parvez Musharraf shugaban kasar Pakistan na goma ya rasu. An haifi Parvez Musharraf a ranar goma sha ɗaya ga watan Agustan shekara ta 1943 a Nahar Wale Havele wani ƙauye a cikin gundumar Dargayani a birnin Delhi na ƙasar India wanda yake ƙarƙashin mulkin mallaka na Turan Burtaniya a lokacin. Bayan raba India da Pakistan ya yi hijira zuwa ƙasar Pakistan tare da iyayensa kuma ya zauna a birnin Karachi. Ya shiga makarantar soja ta Pakistan wadda take kakul a shekara ta 1961 kuma bayan kammala karatunsa ya shiga aikin soja kuma ya samu matsayi da daraja a cikin ƙanƙanin lokaci a shekarar 1998 prime minister nawaz sharif ya naɗa shi a matsayin babban kwamandan sojin ƙasa kuma a ranar 12 ga watan oktoban shekara ta 1999 ya zama shugaban gwamnatin pakistan bayan hambar da nawaz sharif a wani jiwon mulki wanda ake ba tare da zubar da jini ba musharraf shine janar na hudu na pakistan wanda ya mulki kasar tsawon shekaru tara bayan juyin mulki da aka yi a ƙarshe dai ya sanar da yin murabus daga shugabancin kasar pakistan a wani jawabi wanda ya gudanar a gidan talabijin a ranar 18 ga watan agusta na shekara ta 2008 bayan barazanar da 'yan adawa a majalisar dokokin kasar ta pakistan suka yi na tsige shi musharraf ya rasu ne a ranar 5 ga watan fabrairun shekara ta 2023 a wani asibiti da ke birnin dubai na haɗaɗɗiyar daular larabawa yana da shekaru saba'in da tara a duniya bayan fama da rashin lafiya. آموزش زبان فارسی mu هرشن فارسنچی faransanci. rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ko a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farasanci Da Ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na arba'in da takwas, kuma muna watsa shirin ne a kowace rana ta talata, kuma idan aka zarci shafinmu na intanet akwai mutanen wannan shiri. A yau da dalla za ku ji cewa Muhammadu yana ƙoƙarin buɗe asusun ajiya a banki. A cikin 'yan kwanakin nan, Muhammadu yana buƙatar kuɗi. kuma sun ajiye magana da babansa da ya turo masa da kudade ta hanyar bankin ƙasa da ke Iran. Wannan adadi na kuɗi da zai aiko masa, Muhammadu na bukatar sanin shi menene ya kamata ya kasance yana da shi kafin buɗe asusun ajiya a Iran? Sai ya tambayi abokinsa inda ya ga masa cewa dole ya samu hotuna ƙanana guda biyu da kuma kwafi na fasgo ɗinsa sannan ya tafi banki domin ya buɗe asusun ajiya. To ya dai riga ya je wannan banki ya kuma samu akwai cunkoso matuƙa, amma dai ya jira bayan 'yan dakikoki ya samu isa wurin matar da ke ansar dukkanin abubuwan da ake bukata domin buɗe asusun ajiya, inda suka yi magana akan hakan ga yadda tattaunawa ta gudana tsakaninsu kamar haka. Amma kafin nan sai an fara jin kalmomi da za a amfani da su baki daya a cikin tattaunawar. خسته نباشید. سنو بفرمایید بسم الله باز بوده باز کنم این بوده حساب اسوسو پسنداز نه اجیا حساب پسنداز اسوسن اجیا من آمدم نی نزو شما می خواهید کی کناسان من می خواهم نی ایناسان ارز کدن وجه حساب ارزی اسوسن کدن وجه شما میفرستید kai kana aikawa. Pul. Kuɗi. Kharij Waje Kharij az Iran Wajen ƙasar Iran U mi ferestad Shi yana aikawa. Pedaram Mahaifina ممکن است؟ میوه البته تبس لطفاً دو الله فرم فام پر کنید کچکا شما میدانید کی کسنی اینجا انن امضا کنید کسا هنو پایین کسا کپی کپی گذرنامه پاسپو گذرنامه تان پاسپو لنکا. بدهید کبایر من ندارم نی بانی دا روبرو می کلن بانک بانکی فروشگاه ورن سیر دکای یکی کپی بگیرید کی کپی بسیار خوب دکیه او کوره؟ عکس هوتو لازم است دولنی نی؟ من دارم نی اینه دا. دوتا گوده بیو متشکرم نگوده To madalla to yanzu kuma sai a gyara zama domin jin tattaunawar yadda ta gudana tsakanin Muhammadu da kuma ita ma'aikaciyar bankin. سلام خانم خسته نباشید سلام بفرمایید میخواهم حساب باز کنم حساب پسنداز میخواهید؟ بله من یک حساب پسنداز میخواهم حساب ارزی شما پول به خارج از ایران میفرستید؟ نه، پدرم از خارج برای من پول میفرستد. ممکن است؟ بله، البته. لطفا این فرم را پر کنید. فارسی می دانید؟ بله. بفرمایید خانم. متشکرم. اینجا را امضا کنید. این پایین. یک کپی از گذرنامه تان هم به من بدهید. گذرنامه هم اینجاست اما کپی ندارم. روبروی بانک یک فروشگاه است. از آنجا کپی بگیرید. بسیار خوب. To madalla, banda aka ji wannan tattaunawa kamar da ta gudana, yanzu kuma ga tattaunawar da fassara ta a cikin harshen سلام خانم خسته نباشید سلام علیکم ملما سنو سلام بفرمایید سلام علیکم بسم الله میخواهم حساب باز کنم نی این سن این بوده اسوسن اجیا حساب پسنداز میخواهید؟ asusun ajiya kake bukata؟ بله من یک حساب پسنداز می خواهم حساب ارزی ای نی اینا سن in buɗe asusun ajiya ne kawai asusun شما پول به خارج از ایران میفرستید؟ Kai kana so ka aika kuɗi ne zuwa wajen Iran? نه پدرم از خارج برای من پول میفرستد ممکن است a'a mahaifina daga waje zai aiko mani da kuɗi zai yiwu بله البته ای تبس لطفا این فرم را پر کنید تو الله که ونم فرم فارسی می دانید؟ کسان یاران پرسن چی؟ بله بفرمایید خانم ای بسم الله مالما. متشکرم. اینجا را امضا کنید. این پایین. نگودی. کسا هنو انان. انان کسا. یک کپی از گذرنامه تان هم به من بدهید. کبانی کپی دیا نا پسگود انکا. گذرنامه هم اینجاست اما کپی ندارم پس گود اینا گشنم اما بانی دا کپی روبروی بانک یک فروشگاه است. از آنجا کپی بگیرید. A gaban banki akwai wani wurin sayar da kayayyaki. A can za ka yi kwafi. بسیار خوب da kyau kwarai to madalla muhammadu dai ya kasance a wajen banki a lokacin da yake tsallaka titi domin isa wurin da ake yin kwafi na takardun da yake buƙatar ya miƙa ga wannan mata da ke neman buɗe masa asusun ajiya a banki saboda haka ya yi sauri ya isa wurin bayan da ya karɓo kwafi na takardun da yake buƙata ya dawo a cikin bankin ya kuma miƙa ma wannan mata sun yi magana kamar haka. بفرمایید خانم این کپی گذرنامه aks ham lazim ast. Aks daram, دارم in do ta aks. متشکرم To, madalla, bayan da aka ji wannan tattaunawa a cikin harshen farisanci tsakanin muhammadu da ma'aikaciyar banki ga tattaunawar kuma da fassarta a cikin harshen hausa. بفرمایید خانم این کپی گذرنامه هم. بسم الله معلمه وانه نی پاسپورت fasfol نه. دو عکس هم لازم است. انا بقاتر قنانن هوتنا بیو. عکس دارم. بفرمایید. این دوتا عکس. ده ده هوتنا کما ودنن نه هوتنا نا بیو. متشکرم. Na gode. Toma Dalla Ma'aikaciyar bankin nan dai ta anshi wasu fama-famai ta kuma miƙa su ga masu kula da na'ura mai kwakwalwa domin a cike su bayan 'yan dakikoki ta miƙa wannan takardu ga muhammadu domin ya zama ya samu takardar da zai rika ansar dukkanin kudaden ajiya da ke cikin wannan banki a asusun ajiyarsa muhammadu ya yi godiya ga ma'aikaciyar bankin ya fita domin kama hanya zuwa ga sauran hidimominsa na yau da kullum ta jama'a masu ware ganin cewa lokacin da muke da shi ya kawo ƙarshe dole anan zamu dakata sai a mako na gaba idan Allah ya za a je mu ɗauki da ci gaban wannan shiri a cikin wani darasi to amma kafin wannan lokaci a madadin Muhammad da Hajjafur da haɗa shirin a faifai ni Abdullahi Salihu ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. matasa. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin. Shirin ne wanda muke kawo muku matsaloli da kuma kalubalen da yake gaban matasa a ƙasar Hausa. To idan masu sauraro ba su manta ba a cikin shirin da ya gabata har guda biyu a jere. mun yi magana ne a kan samari da ke fuskantar matsalar rayuwa saboda mutuwar aure ko kuma rashin ɗaya daga cikin iyaye waɗanda hakan ke jefa su cikin matsaloli na yau da kullum mun kuma tuntuɓi wasu daga cikin masu kula da gidajen da gwamnati ta ware domin magance matsalar irin waɗannan matasan da samari a tarayyar najeriya da kuma jamhuriyar nijar da muka ji irin gagarumin aikin da suke yi a kan wato matasan sannan kuma da da suke ƙoƙarin ganin cewa sun ci karfin matsalolin da suke fuskanta kuma mun yi alƙawalin cewa za mu tuntuɓi mahukunta a nan gaba a tarayyar najeriya da kuma jamhuriyar niger domin jin tsare-tsaren da gwamnati take da shi a kan matasa to kafin kaiwa ga hakan shirin namu na wannan rana ya yi tattaki ne zuwa babban birnin tarayyar najeriya abuja inda ya tuntuɓi shugaban ƙungiyar matasan ƙasa alhaji ahmad ɗan yan gusau ya kuma taɓa batutuwa masu yawa da suka shafi matasan da fatan za a kasance tare da mu domin a ji shirin kamar yadda zai kasance ya kamata mu san haƙƙin manya a kawukan yara girmama iyaye domin haƙƙin suna wuyan yara haƙƙin suna wuyan yara girmama karatun boko ko kuma ilimin zamani ya zama wata hanya wacce samari da matasa suke kallon cewa idan suka same shi to za ta buɗe musu ƙofofin yin arziki da zama masu dukiya ta hanyar samun aikin gwamnati mai tsoka sau da yawa ma wasu matasan suka da suka kammala karatu sukan yi wato tsantseni wajen karɓar aikin da aka basu idan ba su ɗauke shi a matsayin mai tsoka ba wanda zai buɗe musu kofofin arziki akan haka ne alhaji ahmad dan iyan gusau ya yi mana bayanin da cewa mukan wannan yunkuri ne tun daga bita da muke shirya ma'ainihin ɗalibai daga sakandare zuwa babban makaranta na jami'a matsalar da farko yana tasowa ne wajen sha'awar shi ɗalibi cewa sai ya karanta wani abu da ya shafi aikin ofis wanda zai rike biro da takarda a aikace aikace nan da ake fadin cewa babu aikin yi wallahi akwai ayyukan yi da dama amma babu masu aikin a me cewa akwai ayyukan yi idan matashi ya waye gani sai shi dole sai ya sa nekta ya je banki ko ya je ofis inda zai rinka ɗaukar takarda da biro a ko kuma wani aiki na damara wanda yake shi ne zama abin da kuma ke son ya fara a ciki to lalle za a samu matsala amma mutane matashin da ya mai da hankali wajen koyon aiki na sana'a hannu da zai amfani da wannan dama idan ya fito ba sai ya tsaya sauraron wani wata application ma aiki ba misali idan matashin da ya mai da hankali wajen five subjects, wanda ya shafi ayyukan injiniya ne doctor ne da shauransu ko kuma uwa uba a koma ma a nan dan arewa abin da ya shafi harkar noma to ina tabbatar ma cewa wannan matashi yana gama aikinsa za a koma kamar da yadda tun kafin matashi ya je aikin bautar kasa na shekara ɗaya hukuma ma'aikata ke zuwa wannan jami'a ɗin a ranar graduation day a ofa ɗinsa appointment na aikin da zai ka kafin shekara ɗayan na ya gama za su je su wannan bautar kasa a dawo kuma a so aiki saboda haka wannan shine matsala na farko matsala na biyu aikin nan ya zama sai dan ware da ware gwamnati ko ko hukuma ba ta ma tashi sanar da cewa tana da vacancy na wajen ɗaukar ma'aikata sai an yar gida wannan ya ya samu wannan darato akwai kanina akwai wana akwai kawuna akwai wani wani ina sai sun gama cike shi na bangaren alfarma gaba daya a koma kan bangaren yan majalisu din nan a koma kan bangaren sanatoci din nan house of reps hatta kansunan karamar hukuma sai ya je ya nemi nashi alfawar saboda haka kai wanda ba san kowa ba ba ka da kowa ba ka san kowa ba dan ka karanta a jarida an ce ma'aikata ka za ka ɗauka kaza tura wani matsayin ka na sanin qualification ɗinka da wani kokarin ka da yin maka da ka ba zai baka wannan aikin ba saboda kai baka san kowa ba baka jingina da wani gwamna ko sanato ko wani eh, babba mai fada aji ba. To abin da yake a fili shine cewa wasu matasan suna yin iya ƙoƙarinsu ganin sun samu sana'ar da za su yi komai wato yadda ake kallon wannan sana'ar ta fuskar wato matsayi ko kuma rashin matsayinta to amma hakan ya ci tura al'aji ahmad yana da mafita ga matasa irin waɗannan idan allah ya ce ka zama mai tarbiyya ka zama mai nadabi da biyayya baka zama matashin da ke cewa da dai ko tsofaffi ko na gaban kai su kauce da ka kazo ba idan haka samu wannan kyakkyawan shaida na cewa kai mutum ne mai ladabi da biyayya kai mutum ne mai ganin girman na gaba kai mutum ne mai kwazo ba sami ka da hali na shaye-shaye akan cewa ko dan wajen kokarin jarrabawa ya kai ka kaso mu shan kwaya kaso mu shan ganye da don sauransu daga nan kuma a zo a zarce akan wannan halayya to tabbas za a samu a unguwanku za a samu waɗanda za su ce wannan yaron saboda ƙoƙarinsa da kwazonsa da kaza kazansa to ya kamata mu haɗa shi da wani wani lokacin banki na iya shigowa halin ka yana iya zama ma kwalatara halin gidan da ka fito na iyayenka da kyakkyawan irin halinka yana iya zama kwalatara na samun waɗannan eh, hanyoyin da za ka tafiyar da waɗannan abubuwa kuma idan ka duba ai a da wannan galan gidan da ake faɗa ɗin na ai shi kuma manomin gyalan gyaɗa fa bai san wani tallafi ba illa iyaka sai in ya gama noma ya fito da shi siyarwa gwamnati ta siya shi ne tallafin da gwamnati ke aka san maka wannan dalan gyaɗa kuma dalan gyaɗa din da aka gina matatan mai aka aka gina abin nan eh, abin nan wannan mai da ake yau ake fafato a kanta ana abin nan eh, resource control da sauransu da wannan kokari na talaka manomi wanda bai taɓa rike dubu talatin ko dubu hamsin tashi ta kanshi ba da irin wannan kokarin ne aka aka haɗa waɗannan aka zama kuma a wannan kokarin ya tabbatar da 'ya'yan shi masu talatin eh, allo na yi masu na islamiyya na yi mu ƙara ba da himma mu ilimi kar mu sa kasala yara. Mu da matsalar tsaro na ɗaya daga cikin abubuwan da suka addabi arewacin najeriya kuma matasa su ne ƙashin bayan wannan matsalar, domin kuwa su ne masu shiga cikin faɗace-faɗacen da suke faruwa ko menene dalili ga jawabi daga bakin shugaban ƙungiyar matasan tarayyar najeriya kusan ah, da aka shiga din nan ina jin ban yi cikakken sati ɗaya a cikin gidana ba jihohi yau muna wani musamman mu mai da hankali ma a jihohin eh, arewa ta gabas din nan wato wanda ya shafi eh, maiduguri borno kenan yobe taraba bauchi gombe da adamawa kuma a mu yi ƙoƙarin jan hankalin matasa wata idan ana maganar cewa rashin tsaro ko kuma ana maganar waɗannan mutane mai sufira a kamar yadda waɗansu a gabanin suke faɗa watan sakarci ne da duk wani ɗan arewa ya rike hannunsa ya kama kafansa ya rufe bakinsa ya ce ai wannan abu bai shafe shi ba a'a wannan abu ya shafi mutuncin arewa ya shafi mutuncin addinin ɗan arewa ya shafi al'ada na ɗan arewa idan dan wannan yusufiya watan boko haram yi ta'adi akan koda koda mai yunifon ya sai kashe wannan mai yunifon din nan koda kurtu ne in aka bar shi wata ranar zama inspector general koda kurtu ne na soja aka bar shi wata ranar zama chief of army staff saboda haka koda kurtu ne na custom aka bar shi wata ranar zama controller general na custom saboda haka ba karamin asara ake yi wa arewa ba sannan idan kuma bangare daya su kuma ne nasarar kashe shi ma dan boko haram dan boko haram din nan dan uwanmu ne musulmi wanda ya imani da kalmar sabu kalmar la ilaha illallah illa aqida ce kawai ya babbanta saboda haka wannan abu ne da ya zama tilas ya zama wajibi kuma sauraron cewa sai su shugabanni sun ɗau mataki saboda cewa mu matasa muna kuskure tunda mu abin nan mu ya fi shafa yau abin da yawanci mutanen da matasan akwai kuma matasan da halin yau an waye gari sun gama karatu ku tausaya Ku saurare ƙarshen wannan shirin namu kenan. da fatan za a kasance tare da mu domin a ji mu wato ɗauke da wani shirin a nan gaba.

ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo ku batutuwa suka shafi harkar noma da kiwo to a yau muna ɗauke da wasu labarai ne dangane da noma ɗin daga najeriya daga ciki har da batun noman inabi a jihar kaduna wanda ya ja hankalin al'ummar ƙasar baki ɗaya musamman ma dai masu sha'awar wannan ɗan marmari. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. To za mu faro shirin namu ne dai daga jihar Nasarawa, inda gwamnati take son yin haɗaka da ƙasar China domin bunƙasa harkokin noma a wannan jihar gwamnatin jihar ta nasarawa ta bayyana aniyarta ta ganin an bunƙasa noma a faɗin wannan jiha gwamnan jihar abdullahi sula ne yake son ganin cewa noma ya zama wata madogara da za a bunƙasa tattalin arzikin wannan jiha a dalilin haka gwamnan jihar ta nasarawa yana son ganin an yi amfani da kayan aiki na zamani ne nesa da na gargajiya saboda ta haka ne za a bayar da damar bunƙasa noma a cikin jihar tashi wata tawaga ƙasar Cana. ta 'yan kasuwa wacce ta ziyarci wannan yanki ta ga yadda wato ƙasar noma take a cikin jihar ta nasarawa tare da cewa jihar ta nasarawa tana da filayen noma masu yawan gaske sai dai kuma duk da haka ba duka ake noma ba wannan shine abin da gwamnan jihar nasarawa ke son ganin ya tabbata wato yana son ganin cewa an noma gonakin da aka basu ba tare da ana yin noma a cikinsu ba gashi kuwa kasar jihar nasarawa daidai da kasar jihohin arewacin najeriya ƙasa ce mai albarka ta fuskar noma gwamna sule ina kuma son ganin cewa an yi amfani da kwarewa da china ɗin take da ita musamman ma dai yadda za a tantance iri wanda ake amfani da shi a noma wanda shi ne tushe a kowane irin noma da ake son a yi kuma ake son ganin cewa ya albarka domin an ce tun daga wato rana gini rana zane iri na amfanin gona yana taka matuƙar rawa mai muhimmanci. wajen samar da amfanin gona mai inganci shugaban tawagar kasar china mr chang ojang ya ba da tunani mai zurfi da gwamnan jihar nasarawa ya yi dangane da wannan batu hakanan kuma shugaban wannan tawagar ta china wanda ya duba da nazari na kasar jihar ta nasarawa ya ce lallai kyawun da kasar noma take da shi a jihar nasarawa ya fi na kasar ta china ya da cewa wannan kyawun ƙasar noman a cikin jihar nasarawa abu ne mai kyau da zai taka gagarumar rawa To daga jihar Nasarawa za mu nufi Kaduna. inda kaduna ta bayar da mamaki saboda noman inabi da ake a cikinta shugaban kungiyar manoman inabi ta ƙasar najeriya mai suna mala abdullahi dalhatu ne bayyana cewa kaduna fa yanzu ita ce babbar cibiya ta samar da inabi a fadin najeriya kakaf rahotanni sun nuna cewa karamar hukumar kudan kadai tana samar da kusan kaso 85 cikin ɗari. na inabin da ake nomawa a ƙasar najeriya baki ɗaya wanda wannan ba ƙaramin ci gaba ne aka samu ba a wata gona guda ɗaya ta noman inabi ɗin a kudan ana noma inabin da ya kai tan 22 a cikin wata ɗaya kacal daga nan ƙaramar hukumar ta kudan ne ake fitar da inabin da ake nomawa zuwa jihohin ƙasar baki ɗaya wannan gonar da ake noma inabi a cikinta ta kasance mai girma kuma ba nau'i ɗaya ake noma wani inabi ba nau'o'i ne bambata inda za ka gansu masu launuka daban-daban wani abu ne mai birgewa da ya ja hankalin masu noma a hakikanin gaskiya wannan gona tana a matsayin kyakkyawan fata ne ga masu sanyin noma na inabi da ma wasu nau'o'i daban-daban na kayan marmari da a baya ake zaton cewa wato ba su yi a cikin ƙasar najeriya yadda aka fara noman inibi ɗin a wannan ƙaramar hukuma ta kudan da kuma yadda ya bunƙasa manuniya ce a kan cewa lallai za a iya noma abubuwa mabambanta a faɗin ƙasar najeriya sai da shakka babu yin hakan yana da bukata da nazarin manazarta da masana harkar gona su shige gaba su yi bincike da nazari na ƙasa da nau'o'in kayan marmarin da za su dace da kowace ƙasa domin su share wa manoma fagen da za su yi noma to har ila yau muna najeriya inda ake magana wato akan cewa ya kamata a ɗauki matakan da za a bi a kawo ƙarshen yunwar ta'addabi al'ummar najeriya gaba ɗaya ɗan majalisar wakilai ya ba da shawarar amfani da fasahohin zamani da na gargajiya wato haɗa tsuri ɗaya a samar da wadataccen abinci da ci gaban noma ga nasir isiyaka ya ce wajibi ne a inganta yadda za a rarraba abinci da kuma ajiye amfanin gona da ba da tallafi ga waɗanda suke da buƙatuwa da shi domin rage yunwar da ake fama da ita a wannan kasar dan majalisar ya faɗi haka ne dai a yin taron shekara-shekara na tsofaffin jami'an ɗalibar ponab ya ce matsalar rashin tsaro na kawo tarnaƙi a harkar noma ɗan majalisar wakilai ɗin ya yi kira da a rungumi ingantattun dabarun noma da haɓaka ci gaban ababen more rayuwa da majalisar ya wato buƙaci yin amfani da fasaha zamani tare da hikima ta gargajiya wajen cimma wannan manufa da yake kira a kanta. to wani kwararren koya ya yi bayani ne akan dalilan da suke hana a ci gaba ta fuskan noma a najeriya inda jaridar na ta aminiya ta bayyana cewa an gano rashin cewa zuba hannun jari mai ƙarfi shine yake jawo dalilan da ke sa ana fuskantar ƙarancin abinci da hana bunƙasar noma a tarayyar najeriya wani ƙwararren wato masanin harkar noma kuma tsohon kwamishina da ke kula da ma'aikatar harkar noma a jihar bauchi alhaji bala usman suleiman ne ya sanar da haka a lokacin da yake zantawa da manema labaru a jihar bauchi ya ce tun da farko lamarin noma yana tafiya yadda ya kamata musamman ma dai a farko-farkon samun 'yancin kasar a shekara ta 1960 saboda a lokacin gwamnatoci sun yi ƙoƙarinsu wajen inganta harkokin noma sun baiwa manoma dukkan goyon bayan da suke bukatuwa da shi kafin manomi ya yi noma an faɗa masa abin da ake buƙata ya noma da na ci da kuma na sayarwa sannan ake ba su horo akan abin da zai noma ɗin an samar masa da kasuwar da zai sayar da kayan da ya noma kafin ma ya fara noman. ya san farashin da zai sai da amfanin gona ya san kuɗin da zai sayar da kowane kilo na amfanin gonar da ya noma ya san kuɗin da zai sai da labar gyada da labar auduga da sauran kayayyaki kuma sai wanda ya ga dama zai sayar babu tilas a ciki domin a wannan lokacin akwai wuraren da ake saya da wato amfanin gona irin waɗannan musamman ma dai waɗanda ake fitar da su zuwa ƙasashen waje kama daga gyaɗa da auduga akwai waɗanda suke sanannu ne aikin su kenan sayan auduga suna da wato injina da suke auna audugar da manomi ke zuwa da ita sannan manomi a idansa za a yi wannan awan a cashe kuɗi a bashi to da fatan waɗanda ake yin kira domin su ji su kuma gyara harkokin noma ɗin a najeriya suna ji za kuma su dawo da wasu wato hanyoyi da aka amfani da su a baya na bunƙasa harkar noma ko dai ba su ba wa manoma kuɗi ba to aƙalla a dawo da tsohuwar hanyar nan ta tura malaman gona da za su rika baiwa manoma ilimi da fasaha da dabarar yadda ake noma da sanar da su abubuwan da suka dace da kowace ƙasa da kuma yadda za su yi noman su samu nasara hakikanin gaskiya manoma da dama suna koken cewa rashin malaman gona a yanzu wanda kuma zai za a ce an fi bukatar su ya taka rawa matuka wajen koma bayan da ake samu a wannan fage na cigaban noma da ake son ganin cewa ya sake farfaduwa duk da cewa dai baya ga batu na koyar da masu noma da kuma horar da su akwai kalubale da yawa da ake fuskanta wanda duk yana taka rawa wajen fuskantar koma bayan noma ɗin daga cikinsu da akwai batun tsaro kamar yadda aka ambata wanda ake fama da matsala ta barayin daji da kuma masu garkuwa da mutane da suka hana manoma zuwa gonakinsu saboda su noma abin da za a ci. to ma sauraro za mu da sa'aya a nan kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa mu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin koshin lafiya. Dari dum tarbiyyar iyali barka mu da haka, kuma barka mu sake saduwa a cikin shirinmu na tarbiyyar iyali shiri da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magata annabawa don jin shawarwarinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan radio boh karkashin hausa tv daga nan binin tehran da ni awal kunya ke jagoratan gabatar muku da shi da fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa. shirin mu na yau za mu ci gaba ne da sauraron shehun malamin nan muhammad saleh lezari da ke birnin yamai ta kasar nijar inda zai ci gaba da yi mana bayanin sakon haƙoƙi daga littafin risalatul hukuk da kuma yadda iyali za su amfana da shi yau malam zai tashi ne daga haƙƙin hannu kan muhimmancin amfani da shi muna sauraron malam insight auzu billahi sami il alim min ash-shaytanir yan uwa masu girma yan uwa masu mutunci da ke jin mu da shawararren mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu nan ba mu gushi ba muna ci gaba da bayani takaitacce akan risalatul hukuk na imami ma'asumi maulana ali zainal abidi na dan imam husaini alaihi salam wanda har yanzu dai muna a cikin haƙƙin hannu wala Allah wani ya ce mun daɗe ai muna magana akan haƙƙin hannu to mu sani fa cewa hannu wata gaba ce mai girman muhimmanci dangane da duk abun da ɗan adam zai aikata a rayuwarsa mai kyau ko mara kyau da wannan hannun ka koyi rubutu akan yi rubutu da wannan hannun to ka sani Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora maka ne ya wajabta maka ne ka yi amfani da hannunka misali a wajen rubuta alkur'ani ko zana wani alami na addini ko rubutawa da kyautata rubutun makansa. da wannan hannu ne ɗan adam yake koyon kowace irin sana'a in manomi ne da wannan hannun yake noma abin da yake halal ko haram haka idan ɗalibi ne da wannan hannun zai yi rubutu har ya zama malami a matsayinsa na malami da wannan hannun a wajen jarrabawa zai taimaka ma ɗalibi ko kuma a wajen jarrabawa ko ya kada shi to kai amfani da hannunka a wajen taimaka ma duk mai bukata a matsayinka na malamin makaranta misali duk mai bukatar taimako kar ka yi amfani da hannunka a wajen canza maki da ɗalibi ya samu a makaranta kaga kinan da hannunka za ka yi adalci a matsayinka na malamin makaranta da hannunka kuma za ka yi ha'inci a matsayinka na malamin makaranta da wannan hannun za ka koyi kowace sana'a kuma ka kyautata ta ka ta a kan kiyaye adalci da amana ta aiki ko kuma ka ce amana duk wani gini da ka gani duk wani birni da ka gani to an gina wannan birni ne da hannu kuma in ka ga an rusa rusasshen gari to da hannu aka rusa duk wani ɗa da ka gani to da hannu aka ba shi tarbiyya har ya rayu da hannu aka kula da rayuwar aka yi tattalinsa har ya rayu idan kuma ka ga gagawarsa jina-jina to da hannu aka kashe shi duk wata gada da ka gani da ta haɗa wani ɓangarori na duniya wanda da ruwa ya raba su ko wata gaba ta raba su to da hannu aka gina ta in kuma ka zo ka samu a rusa to da hannun da aka rusa masu raro kada shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan radiyon boh da ke karkashin hausa tv a nan birnin tehran da za mu ci gaba da sauraron bayanin malam kan haƙƙin hannu da yadda yake taimakawa dan adam haka kuma da wannan hannun dan adam ya kan taimaki kansa abun nufi ya yi amfani da hannunsa ya samar da wani abu wanda zai zama alkhairi a gare shi alkhairi ga ga iyalinsa alhairi ga familinsa alhairi ga danginsa alhairi ga garinsa alhairi ga jiharsa alhairi ga ƙasarsa alhairi ga duniya gaba ɗaya to ka zama wanda za ka yi amfani da hannunka a wajen samar da abin da zai yi wannan amfanin to in kai haka kana da lada a wurin allah ta'ala ɓata wannan ko rusa wannan kana da zunubi a wurin allah ta'ala kinan dai duk wani abu da dan adam zai aikata mai kyau ko mara kyau to da hannunsa yake aikata shi haka kuma dukkan wani tallafi ko taimako da dan adam zai bayar to da hannunsa yake bayar da shi ƙwauro ko rowa ita ma da hannu to ka zama dai kai kana amfani da hannunka ne ta inda kai za ka amfana wani ya amfana ka ba da gudunmuwarka a wajen raya ƙasarka da hannunka karka ba da gudunmawa a wajen rusa kanka da rusa ƙasarka da hannunka kenan daurin hannu yana da yawa idan ka yi amfani da shi ta hanyar da ka kiyaye komai ka yi shi kan tsari da adalci to kana da kyakkyawan sakamako a wurin allah makomarka ita ce aljanna idan kuma ka yi amfani da wannan hannun naka ka aikata abin da ba shi kenan ba to ka tabbata akwai fishin Allah da azabar Allah tana jiran ka gobar tashin kiyama Allah subhanahu wa ta'ala ba zai bar haƙƙin wani a kan ka ba wanda ka cuta ma da hannunka cutan nan kaɗan ko mai yawa sannan kuma kamar yadda muka ce tun farko ka fa kwana da sanin cewa gobe lahira wannan hannun zai tsaya a gaban allah ta'ala a matsayin wata halitta ya nemi haƙƙinsa cewa ka tauye masa haƙƙinsa da shi ka yi amfani ka aikata abin da ba daidai ba kai malamin makaranta ne da shi ka kada wani ɗalibi a wajen jarrabawa da gangan ta hanyar zalunci ka yi magudi kai jami'in tsaro ne da shi ka yi amfani ka gallaza ma wani bawan allah ba gaira ba dalili da shi kai rubuta abin da ba shi kenan ba ko dai kai waye to wannan hannun zai tashi a gaban Allah a matsayin wata halitta wacce baka sani ba saboda rayuwa a lahira wata rayuwa ce ba irin wacce ka sani ba don haka hannu ba zai tashi a wannan gaba da ka sani mai tafi da yatsu biyar ba a wata halitta daban zaka gan shi ya kai ƙararka a gaban Allah ta'ala ka tauye masa haƙƙinsa kuma Allah ya bi masa kadin haƙƙinsa wala haula wala quwwata illa billah to gashi dai malam ya sako linzamin bayani amma lokacin ya sake mana irin halin nasa a maimakon sashen hausa na boh da ke ƙarƙashin hausa tv a nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ga shehun malami muhammad salih Zare, da ke birnin yamai ta ƙasar nijar da wannan lokaci nasa da ya bamu allah ya saka da alheri ya kuma ƙara ƙarfin jiki ni kuma awal kun da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yara manyan gobe ku bi ma iyaye yara ku yanda da kide-kiden iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama'a masaurare saurare assalamu alaikum mu da warhaka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin yana son fi kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa a wasu lokutan ma har da ilmantarwa to ma saurare da yake shekara ta kawo mu yau shekaru arba'in da shida kenan da cin nasarar jin halin musulunci ta iran wannan sa aka fara gwada shirye-shirye na tunkarar waɗannan ranaku na goman alfijir na cin nasarar jin halin musulunci a nan ƙasar iran a don haka muka rarrabe muku wasu fitattun waƙoƙi da wasu mawaƙa suka yi a nan ƙasar iran irin su ali riza qurbani domin jin irin wato tsarabar suka tazar mana na murnar zagayowar waɗannan ranaku goma na alfijirin cin nasarar junju halin musulunci na kasar iran inda za haɗa ku da su domin jin irin tsarabar da suka tara mana masu iya magana da yana cewa waƙa bakin mai ita ta fi daɗi ga fili ga mai doki از madalla waɗannan waƙoƙi da kuwa saurara waƙoƙi ne da aka yi su na murnan jagowar cika shekaru 46 na shi nasarar junju halin musulunci a nan ƙasar Iran. Wanda marigayi Imamu Khomeini yadda Allah tabbata gare shi ya jagoranta. Da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin waɗannan waƙoƙi na wato murna da suka saurara. Godiya ta musamman ga Ali Riza kurbani da sauran wanda suka tallafa da sauran mawakan da muka sanya muku waƙoƙinsu a cin shirin zan ja zabin shirin a nan sai a tarbe mu a shiri na gaba za a ji mu ɗauke da za a ɗan shirye-shiryen amma kafin nan a madadin kowa da kowa ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gaitar ku zuwa shafin na yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya.